ranar sha hudu ga watan yunin kowace shekara dai rana ce da hukumar lafiya ta duniya ta ware domin fadakar da al'umma mahimmancin ba da gudunmuwar jini domin ceton rayukan al'umma a sassa daban-daban na duniya a sakonta na bana shugaban hukumar lafiya ta duniya dr margaret chan ta bayyana ba da gudunmuwar jini a matsayin wata kyauta da za a yi wa bil'adama ko kuma bil'adaman zai iya yi wa dan uwansa bil'adama domin ceton rai rahoton majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa ana samun gudumar jini na miliyan 108 a duk shekara kuma kashi 50 cikin 100 na wannan gudunmuwa ana samar da shi ne a kasashen da suka ci gaba kasashen da kuma ke da kashi 20 cikin 100 na al'ummar duniya sai dai abin takaici kamar da hukumar lafiya ta yi bayani shine kasashen da ke bukatan irin waɗannan gudunmuwa na jini ba sa samun sa walau saboda rashin ilmantar da al'umma game da muhimmancin ba da gudunmuwar jini ko kuma rashin kayan aiki da kuma ma'aikatan lafiya da kuma sauran na'urori na yin gwajin irin wa'annan jini da akan bayar gudunmuwa rahoton hukumar lafiyar dai ya nuna cewa akalla kasashe 25 na duniya ba sa iya gudanar da gwajin jini a sabili da karancin kayayyakin aiki ko kuma ma'aikatan lafiya to kai ina muhimmancin ba da gudunmuwar jini dr fumi layo ajayi wata jami'ar lafiya ce a nan lagos donating blood is very very important it helps saving some people's life so it's a good thing for a human to donate blood ta ce ko shakka babu ba da gudunmuwar jini na da muhimmanci ga bil'adama kuma akwai bukatun wayar da kan al'umma na na bada gudunmuwar jini don haka na bada shawara ga masu kin bada gudunmuwar jini da su canja ra'ayinsu su dinga bayarwa domin ceton rayukan al'umma it's like making awareness of donating blood to unknown people so with that it will encourage humans to donate more blood to the society to kuma sauran al'umma za su ce game da wannan rana na bada gudunmuwar jini ga dai abinda wasu daga cikin su ke cewa ah, sunana Muhammad Rabiul to gashi yau ranar bada gudunmuwar jini duniya ka ma san wannan rana kuwa wallahi malam ban san da ita ba to ka taɓa ba da gudunmawar jini wallahi malam ban taɓa tun da aka hanko yana kai shi zan kai shekara 25 ma na ma wuce zai amma ka dai san muhimmancin da ke akwai kenan na ba da gudunmawar jini eh gaskiya na san muhimmanci to malam yau gashi ranar ba da gudunmawar jini ta duniya ka taɓa ba da gudunmawar jini na taɓa ba da gudunmawar jini wa ka bai wa yaran waje ne akwai da ke tsoron ba da gudunmawar jini wani shawara za ka gaskiya su rika taimakawa saboda in ka taimaka za ka samu lada a duk shekara shekara dai hukumomin lafiya da kuma gwamnatoci ne ke gudanar da gangami domin faɗakar da al'umma game da mahimmancin ba da gudunmuwar jini domin ceton rayukan al'umma babban yajibirin murai amurka daga lagos